dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yau za ku ji ra'ayoyin samari ne akan tambaya kamar haka. Ko al'adar zuwa shopping da samari da 'yan mata suka ɗora kansu na da tasiri? Yanzu budurwa ma saurayin ta da ita ta zama abokan lufa a yanzu. ke da kanki da kawayen ki ma in kika faɗa za ki iya cewa ai kina ma da saurin da yake kai ki shofin ai abun birgewa ne a tare da ki wasu iyayen za su ga cewa to irin wannan tafiyar da za a yi to zai zamto cewar in ma an tafi ba lallai a ce abin da aka je za a tafi ko kuma an ce za a je shopping din ba mamaki ma a tafi wani waje na daban wanda ba ma harkar shopping din ba ku biya mu domin jin ra'ayoyi mabambanta daga samari daban-daban wato so muke mu ji ra'ayi dama ra'ayoyinku akan shin akwai wata irin sabuwar ɗabi'a da matasa ke yi yanzu musamman wai ta zuwa wai wani shopping da ake zuwa shin me zaka ce game da wannan abin da yake jawo wannan daga yan mata da samadi ana tafiya sokin abu na farko ni a ra'ayi na a tunani na akwai wani abu da ake cewa wanda hausa suke ganin kamar cewa wani yayi abu ne ma sai na yi yanzu budurwa ma ta saurayin ta je shopping da ita to ta zama abokan lufa yan uwanta Da aka ga wani irin tana burge su sun sun daɗi to kai za ta kai ta kawo yau ni na je shopping da budurwata na dawo a samu wani watan hukuma kai baka je da tasa ba to in to in dai kawaye ne to za ka ga wani da biyar haka za ka je mm. wannan soyayya saboda wani yana da halin da zai ji wani ba ya da shi to su kuma ya zama masa abu kamar ruwan dare ya zama ƙarya har so take ta ga an jikin da ita saboda za ta zama abu kallo a wurin yan uwanta ta zo abin da ba a ba ma sai ta faɗa Hmm. to amma kuma me abin da nake gani ni a biya ne da zaka ga tana yawan zuwa shopping da samari ka san bismillah ba kowane saurayi ne na Allah da Annabi haka ne wani ba zai je shopping da ke haka nan ku je ku dawo ba to tabbas tabbas a yi haka a yi yana maki to ke ma dole sai yayi maki wani abu wanda zai zo su saba wa mahaifi to to misali kamar yadda ake cewa yawanci 'yan matan in suka ji shopping din suna birge eh, junan su shin wai shopping din aka je da me da me ake sayowa ne to shi shopping ya danganta da me za a siya wani za ka ga suna ne kawai zuwa shopping din suna ya tara wasu za ka ga an je shopping din gaba daya an wata ba ya kashe dubu biyu ba an je shopping din an dawo hmm. wasu kawai za ka ga siyayya biskit alewa a biskit kaɗai da alewa sai ta kashe dubu biyar kayan shafa a ce mata kai asali ma turare wannan an je shopping ba mai arha ake siya ba amma shopping din nan shin ana hawan da bai da mota hawa ma yana yi yana zuwa shopping ku sai wanda ke da mota kadai ki kai budurwar shi shopping to kaga wanda yafi kowa ta shiri da alfani da burge jama'a zuwa wurin shopping wanda yake da mota hawa hmm. shine domin mota tana taka rawa muhimmiyar rawa a wurin tafiya shopping da yan mata domin hmm. mace ko da a ce kai namijin kai zaka gayyace ta ka san wasu samarin su ce gayyatar mata to ko kai zaka gayyace ta zuwa shopping din nan wallahi wata in baka da mota ba za ta ɗauki abin su da amma in dai kana da mota wallahi ta ɗauke shi ne ko ba ta yi ne zuwa ba ta sanadiyyar mota za ta yi kafin ɗin to kaga mota ma tana ƙara bada muhimmiyar gudunmawa a zuwa wurin shopping da sauran hmm. abubuwan da ba za a rasa ba tsakanin sauyi da budurwa ma kamar da masu iya magana suke cewa mata da mota mata da mota ne to motar nan dai dole sai da ita dai harkar nan ta fi daɗin yi amma majority wasu kuma wanda ba su da ita suna zuwa ko ba a mota ba hmm. ana zuwa ko ba a mota ba domin akwai wasu mara daga sun je kafin su ma a keke na ma suka yi haya suka yi koko gabaki dai suka shiga suka cata suka koko dai sun shiga da sauran fasinjoji a'a ba wani sauran fasinja haka dai suka dauki dog ɗinsa suka je suka je suka yi shopping dan abin da ba za a rasa ba to kuma asali ma gaskiya magana su wa'annan su shopping din ma ba al'ada su bace saboda ba su ma sayar da ake ba amma da suka je an ce shopping sun zato wani abu ne mai mai mahimmanci. muhimmanci ko da ba ta niyyar zuwa ba wata an ta an kai kwatun wata za ta zo ta ba ta labari ai kaza kaza kaga ita ma za ta so ta je ta gani ta gani wa idan ta to su wannan masu ba ma abun zuwan su bane saboda da aka da suka je karshe shi saurayin a wanda yake yawan labari sai da suka ba shi kunya to kamar ya abin da zai faɗa ma kenan shi sai da suka ba shi kunya kaga al'amarin kaga su ba samu zuwa suke da shi ne ya samu zuwa haya yau da ne supermarket me ya hada shi da ya siya abu ya ce waye siya yana da yana fi a ciki ana yin haka dama ana yi anan wato yan matan da aka siya aka bayan sai sai sai sun dau shine sai suka kama tauna a hanya sai a siya wai biki a ciki suna da biya suna shan askirin a ciki to kaga ko mu dai anan yadda muka sani mu ai ba a yi ne dai ko ku anan ban sani ba ko ana yi a ko ai anan anan ba ka taba ganin mutum na tafiya na ci abin a hanya ba a yin haka ai to ka gani to su su a ciki ma suke magana cewa a cikin masu suna da jiya suna ce kaga abun da bai kaga da gani wannan ka san ba ta samu zuwa ba sanadiyan suna so su je su gane ake yi kaga shi ne dalilin da yasa aka rinjaye su aka yaudare ta suka je ko Salamu alaikum da wa nake magana ana magana da Abdullahi to sunana Ibrahim Jarmai daga sashen Hausa na murya Amurka shin so muke mu ji naka ra'ayin akan irin shofin ɗin da samari da 'yan mata ke zuwa wanda mun san cewa ne ba al'adar bahaushe ba ce daga baya ne suka zo suka kirkiro ta shin me zaka ce game da wannan a to su gaskiya wa an sa abin da suka ɗauka wayewa ke su su ji shotin ita kamar mace ma ita ai burin ta ma daga tun tana da saurayi kawai ya ɗauke ta ya kai ta shofin ya mace sayayya ita gani take wannan ai birgewa a a gare ta a gane? Hmm. wa'ansu kuma su a wa'ansu kuma 'yan matan wanda ba su saba zuwa wannan wajajen ba duk mutum da ka ɗauka kace za ka kai ta shofin gari take ma aika mu wani abu na iskanci ne da ta gane hmm. to su kuma wa su gani suke ai wannan wayewa ce ke da kanki da kawayenki ma in kika faɗa ki iya cewa ai kina ma da saurin da yake kai ki shofin ai abun birgewa ne a tsare da to to misali wannan shofin da ake zuwa wai shin da me da me ma ke siyowa ne ya eh, to gaskiya wani ma abu ma guda ɗaya za ka je ka so wani alewa ce wani ya danganta kawai wani ma gaskiya abin da ya fi ma dai kawai irin yawo ne ma kawai dai maimakon ka zauna a gida kai da yan budurwarka dai za ka ɗan iya ɗan yawatawa gari ku ga gari wallahi wani ma haka kawai dai a lewace ko irin san askirin ɗin nan za a ɗan saya a san fito ko ɗan rutufa haka za ku siya kawai ku fito dan wani ma ba ta wata sayayya suke ba amma wa'ansu kuma sayayya zuwa ake a yi sayayya sosai zan bukata na rayuwa na jin daɗi a fito kuma a ciwo wani dan to amma shop eh to amma shopping din nan sai mai mota ko ko har marasa mota ma na zuwa ai ai ba wanda baya zuwa na kasu na mota na babur na keke na da sauransu ba wanda baya zuwa to amma iyaye ba su kaman jawa ƴan matan kunne sun ji labarin sun je shopping ko kuma wani abu gaskiya mu joraki dai al'adar mu ta bahaushe duk yarinya da kaje an ce sauri ya dauke ta ya kai ta shopping to wata ma za a ga ba ai ba sa faɗa ma iyayen ai su ba a faɗa iyayen saboda an san aka faɗa iyayen dole za a yi faɗa a kai amma wa'ansu hmm. ma majority gaskiya ba ta faɗa iyayen su wa'ansu kuma iyayen za su yi ganin tun da su yan boko ne wayayyu ne ai za ka ji an ce ai sauri nake ma wanka zan yi ai wane ya ce zai zo ke ni za mu ji za mu ji zai min shokin daga sai ga wani iyayen ma ba ruwan su su amma wa'annan ka gane wa'annan suna da wannan al'ada ke hmm. ba ruwan su bane dan ka ɗauke su ka kai su shokin ka yi waye. Salamu alaikum da wani ke magana? Kana magana da Jamilu Ibrahim Kurna. to malam jamil ibrahim barka da wannan lokaci yau wato so muke mu naka ra'ayin kai ma misali a game da wata sabuwar ɗabi'a da aka ce hausawa yanzu kuma sun ɗauka samari da 'yan mata ta zuwa wai shopping wai me ya danganta al'adar bahaushe da zuwa shopping to al'adance dai al'adar bahaushe tun dai farko a tunani na ni gan nake ba wani magana wai tsakanin saurayi da budurwa ake za a je shopping wannan mm. abin kai za a iya cewa kawai zamani ne zo da haka mm. to saboda haka tunda harka ce ta zamani abin zai fi karkata ga bangaren harka mutum ake yan dan boko abin zai fi karkata daga bangaren ko ba haka bane yau hmm. haka har kullum mutane yan boko ne zaka cewa dan an ce za a je shopping da yarinyar su zaka ga cewa su suna daukan wannan ai ba wani abu bane wayewa ne ma a tattare da haka wasu ko majority wanda mutanen da ba yan boko ba aka ce za a je shopping in dai da sanin iyayenta wata aka ga ta yi ruwa an yi kaci akan cewa kan ba wani zuwa shekin da za ta yi da sauransu ko ba haka ba wato eh, wato zuwa dai shopping din yawanci yan boko ne dake zuwa kenan gaskiya ni da iya tunani na majority kai tsaye in aka ce za a je shopping majority zai fi karkata ga a ce mutane tsakanin iyaye da ita kanta yarinya a ce yan boko ne sosai sosai shine suke daukan harka ta wayewa ta zamani wannan ba wani abu ba amma in dai iyaye majority ba wai karatun boko suka yi ba to za ka ga cewar gaskiya in dai da sanin su da wuya su bai yar su tafata a cikin wani zuwa shopping wani ajiya a shopping a dawo domin za su ga cewa ta hanyar zuwa shopping din nan ba mamaki ma wani ba shopping din zai je ba akwai wata manufa da yake tattare da ita a cikin zuciyar shi ko ba haka bane mm. eh, ba to yayin da nake ganin cewar ba lallai su bari mm. al'adar Bahaushe ba lallai su bari iya ƴaƴan su zuwa tafiya wajen shopping din nan kai ba to a misali kamar yadda ake cewa shopping din shago ne ake zuwa aje a siyo a siyo irin waɗannan abubuwa wannan ya nuna cewa ko ina akwai irin wannan shaguna kenan ko ko dai komai nisan shagon haka za a kama hanya ta duk komai nisan wurin da yake sannan aje a wannan shopping eh to ai majority zaka ga inda aka fita ce a ce za a yi shopping zaka ga babban waje ne ba wai kanti a unguwa haka ba za ga cewa inda za a je a yi shopping ba mamaki sai an bar area da unguwannin tsakanin saurayi da budurwa ba mamaki sai an yi wata tafiya mai nisa daga unguwar da ake da suke zuwa inda za a je a yi shopping din to hmm. saboda haka da ake shopping din zai kasance ma a cikin unguwa ne kamar a ce misali ni ina kurna a ce inda za a je a yi shopping din kurna ne kuma ba mamaki ma daga unguwar da muke zuwa inda za a je a yi shopping din ba wata tafiya ba mamaki ko a kasa za a taka a tafi hmm. to za ka ga cewa wannan ba wani abu ne domin duk yan unguwa suna gani kuma za a je a yi siyayya a dawo cikin lokaci kankani a dawo amma duk magana da aka ce za a je shopping magana ce ta a hau abin hawa ko ku a saurayin yana da mota ko mashin ko ku a za a je a hawo keke fem a tafi to za a ga cewa magana ce ta tayi nisa to wasu iyayen za su ga cewa to irin wannan tafiyar da za a yi to zai zamto cewar in ma an tafi ba lallai a ce abin da aka je za a tafi ko kuma an ce za a je shekin din ba mamaki ma a tafi wani waje na daban wanda ba ma harkar shekin din ba yasa nake gani al'ada ta bahaushe kai tsaye ni dai ina da yama a ra'ayin kai na gaskiya ni dai ba zan yadda a ce wai saboda da zai je ɗauke ta a tafi wani kudin da ita ba. To misali kamar kamar shi saurayin in bai da aikin yi ya za a kenan in bai da aikin yi bai da kuɗi isassun kuɗi da zai kai ta shopping. Eh, ok, in dai bai da kuɗin da zai kai ta shopping? Eh. To ai kai kuma ba sai ka kalle shi ba, ai ba lalle a ce dan saurayi yana zuwa wajen ɗaka kai tsaye ka fahimci cewa wai yana da kuɗi ne bai ko bai da kuɗi ba, ko ba haka bane ba. Saboda baka hmm. san sirrin mutum ba, to amma in har ka fahimci yana da kuɗin da zai kai ta shopping ɗin, to ai kaga akwai matsala kenan in kuma ma ba shi da kuɗi ai ka ganin ma akwai matsala to baka da kuɗin da zaka je shopping to <laughs> me zaka je ka yi kenan haka ne to masu sauraro iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan lokaci sai kuma Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wanda ku ji su ni ibrahim jamai daga dandalin ne ke cewa mu kasance lafiya yanzu kuma shirin mu na gaba